amala lalle wanda imani suka ayyuka na kai Allah baya son tabbatar da lada da duk wanda suka kyauta ayyuka innahu man yattaqi wa yaghfir fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin wanda ya Allah ya rahuni Allah baya son tabbatar da lada da duk wanda suka kyauta yi na sai Allah ya ce wa wa amala amilin minkum min zakarin aw unsa ayatan tana maka tabdimu zakari al-unsa ana gabatar da maza kan mata ba kamar da ya mugu suke cewa lady and gentleman ba gentleman and lady gobe fadin Allah ne kuma sarka ayyuka za mu zo mu samu da gado yusikum Allah fi auladikum alladhi zakari su hadhihi da sosai namiji yana da rabon mata biyu sai ka da cewa da zakar ka duba ayyukan kauci a baya wa yakta zakaru kal ka pada anak di kemana Allah Taala pada azzakar wal unta dia namiji a kan akam ya ayu asal kita dalam ko min zakarin wa unta dia kemana berbaca sedemut akam Wajah ada di muka ubi di zakara wal unta dia kemana berbaca sedemut akam wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd yakfa'a kama tadda a matan ta'fa إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمسلمات والقانتين والقانتات جاءت هذا ما تتبدى أكما تعلقوا فرجك ثم يقوم على أمتا إن الله كثيرا مدى وذاكرات لماتا أنا ما تسنى هم وجنا وإناك دواتا دواتا جنة يقول مسلم الزاني والزاني مثلا سياح هذا هو مثلا سياح ميت ثاني ايه وليه من الجنة ميت ثاني انت الله الزانية والزاني دي اللي بتقول سورة النساء هيك زي اه جاي طيب. السلام عليكم ورحمة الله جنتلمان الليدي كما تكتب الليدي الجنتلمان كيف طيب. الزانية والزاني مثنى مثنى كلامتي ده idan mu ya gabatar da maza akan kan mata a rijalu da da ke kawaruna ala kinta maza su ne tsaye din a kan mata wannan ma Allah ya ba mu wannan kalilan annila wa huwa amala abdi minko min zakari aw ba ta ko wata da daga take wanda zai aiki a cikin ku na mutune ko mace akwai kai da kuma kimiyoyi يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من ذكر معامله وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا بيت ونساء ديك القران اللي فيها بيت لا تقام على جماعه الجماعه كما تفيد التوحيد الا كمان في المنزل يقول كده هو الناس في الجماعه الله لا تقوم بهذه الامور الكبيره التي ما تقوم بها فتجد هذا suka yi hijira aka fitar da su daga gidan da jinsu wa uku fi sabili aka cutar da su saboda ni kaga an zama maka kai kira wa qatalu wa uku suka yaki aka yaki min labanin akwai min milik duk abin da ka sani na nono ainihin milik mai daɗi bayan wannan da ƙananan da muke siya wai na wani milik ko wani naji to na ma kula shi kwana ɗaya kwana biyu ya yi ne ya lalace ki ainihin fa duk kullum ba dai na sha fi milik na guda uku guda uku ya lalace to su na masu imani kamar guda uku kin guda uku ne sha kenan مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آثم وأنهار من لبن أنهار من لبن ورمى مسيح من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين أقول أيهم ورمى تجيع أمامي ذاتي من دمشق أما ba الدنيا baka ta duniya ba in ka ta duniya kuma ka ma kan kake ka Allah ya wanda zai yi Allah ya sa mana ingiyar lahira a nan gari an yi na akwai gida da ake ce tafiya kusa kusa sakaci ne babba sai ka samu mutanen kawai sun shigo kawai su shan ta gugu Allah ya yi ina amuru bin ma'ruf ina an ya yi wala ya duk wanda ya sha duniya baya ta lahira da wanda muke kira da mashaya wanda muke shan giya duk da cewa mafi yawanci su aikin su can bayan gona ne aikin gona gona gona gona daga ina gona da za ka gona da kake nema gona aikin su kawai gona gona gona gona gona gona to shi ke nan wannan irin bawa da duk tsoron Allah ya rage giya in kuma ya ci gaba shi ke nan mu'minu qawlin la yadkhulu janna wanda yake kuma yana shan giya ba a shi ba a kan Allah ke to kaga akwai koran masu giya sannan kuma akwai koran masu ainihin takakkiyar zuma والله جل وعلا عن سيئاته ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار التي ثوابا من عند الله وتسامحوا لا ذلك دون الله وما عند الله الله عنده حسن الثواب فلم تكاوى Allah ya kuma da suka ta ta tafi irin wannan alkawari da Allah ya ba mu mini kuma Allah ya sanya ta da mu za mu kai ka nan in muka zo mu insha Allah muna tare da la yawma ka taqabu kadir taqabu fi ila wa ta Allah ya kuma da suka ta ta tafi duniya wa akhirah Allah ya biya mu da fatan duniyar mu da lahira Allah ya kuma da suka ta ta tafi da sharri da tafi imani wa tsara subhanallahi والكتب والويل منين التوكل منين التوكل توكل شيء كان صوته يا الله وزيك يا الله إنا روحك دكيني الله دكيني الرحمن دكيني الرحيم دكيني الملك ودكيني الحي يا حي kira Allah da sunan shi ya qayyum

inna da amanna da wasu na biyu shi ne da ayyuka na gari sai ka kama aiki da kasan kashi don Allah da ce ya Allah na yi wannan azumi don kai ya Allah na yi wannan sallah raka azumi don kai ya Allah na ciyar da wannan miskini don kai ya Allah ka biya mu bukata ta kaza wannan shine karwar mu ya Allah na bar shan taba don kai ya Allah na bar shan giya don kai ya Allah na kuma na je da zuwa gurin kuka da kai to ya Allah ka biya wani bukatar ka wani shine tawakkuli yi kuma babu ne girma akwai shehu islamin mutane ya yi littafi musamman ka'idar su jamila ce tawakkul wa wasila akwai littafin albani shi ma tawakkul al-ma'ruf wa al malamai sun yi tafiya musamman akan wannan tawakkul shi da Allah subhanahu wa ta'ala samun gida gidan kansa zoi yana da dama ya tsara almajirai su kuma su ga sa a gidan kafin ya tsari ko ko akwai wanda shari'a ta da da yi a matsayin sa lokacin sa wanda cikin kafin ya tsari idan kana da sabon gida ba san wani sunna ta kame mai cewa idan mutum ya yi sabon gida ya kira mutane su zo su mai amma abin da ya tabbata suna da kalla ta kalla ne ce ku karanta suratul baqara ta da tajinku domin shi dan yana gudu'a daga gidan da ke karanta suratul baqara to sannan kuma addu'ar shiga gida bismillahi wa lakina wa bismillahi wa rajina wa ala sari wa kina tawakkalna ko duk lokacin da kai shi filin kai addu'a ko bi kalimatillahi ta'ala ta shirki na halaka lokacin da kake gidan inda baka san da waye da لك ke gurin ba akwai mutanen لك da kuma akwai da ba da na kuri أعوذ بكلمات الله التامات من الخلق وإن شاء الله كل الذي تكتب في ضمن حتى كعبه ومسجد. وإن شاء الله بدأ بني أمارة مثالي في صوت القرآن وأنت يكرم يقول كذا وإن يكرم يقول كذا فأي قرآن يقول كذا وأي صوت يقول إذا أنا كرم waye sauke su to irin wannan karatun da za Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya yi Allahu akbar ina ga ko mun kina da makarin da yake sai tambaya ta karfi shi cewa wannan bayan shi kamar kawai yake na abokan masa da zakka sannan kuma zakkar kowane wata ne za a fitar duku sai dai bayan kowace shekara zakkar kuɗi wani? shi wani bayan shi biyu ok a bayan yadda al'amari yake zakka dole ke ta kai misali misalin kuma a yanzu ya kasance naira dubu ɗari bakwai kamar da ke cikin kalanda naira dubu ɗari bakwai da talatin da shida don kana da wannan kuɗi ta kai shekara naira dubu ɗari bakwai da nawa talatin da shida saboda mandarar a cikin thousand sannan da naira sittin da bakwai gaban ta kawai naira saba'in a dubu dari bakwai da talatin da shida da naira sittin da bakwai shi ne ba a wurin da shi ne daidai da dinari ashirin kawai can can lokaci dinari ashirin kawai dina ashirin shi ne wannan kudin mai dubu dari bakwai da talatin da shida daga kudin ya zama a albarka kudin Allah ya kwace ga albarka sai dai ga yawan tura ma ba ba kuma wannan shine dirham ne ke biyu kawai tu hangar dirham wai shine dubu ɗari na dubu ɗari bakwai da talatin da shida shekara goma baya hmm, za ka samu misalin da kana wani kai ne ba za ka samu wanda ya ce ya fi tawo da lokacin na fitar da zakayi na ana ka kai fi tawo zuwa 19,000 ba na da su wata lokaci to amma da kuma shekara goma su da daga ko wai kudin ya zo hawa mu da yi bakwai to kuma da ka kan iyayen mu da kakanni 1970 lokacin lissafin da kana wani to lokacin ba da yau bakwai da yi ta yi tara da yi ba lokacin kuma yana da kima saboda lokacin kudin kasance suna da imani da yawa suna da kunya da yawa suna da gaskiya da yawa amma ba su da karatu da yawa amma mun kuma da karatu da yawa amma kuma babu babu imani da yawa babu kunya da yawa babu gaskiya da yawa a lokacin na yi kirista wani kirista da ya kalafe maka wai yana da yi yana da yi uku da yi uku ba wani hanta zai ka dawo da kai zai ka kasa wani abu a fili yanzu dai wannan shi ne misalin karka in kudin ba wannan bashin ko da kake ta karɓa har zuwa ƙarshen shekara ya zama ya daidai da wannan dubu ɗari bakwai da talatin da shida ba sai ka samu dubu ɗari bakwai ne dubu ɗari bakwai ne da talatin da shida har ya zama shekara ta wayo kudin yana nan gaban yin da yake ka ɓoye a banki ba ka so ka taɓa ko kuma kudin ya kama to ya kai shekara to shi ke nan lokacin shi ne sai ka yi ba ba ko duka wannan kuskure bai bai ko kuma ka cire kashi daya sai ka ba wa miskini ko ka ba wa miskini wallahu a'lam سبحانك اللهم وبحمدك لا اللهم صل على إلا